السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyu ga watan sha ɗaya zulfi'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ya dace da biyar ga watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara takaitaccen bayani da tsokaci za mu yi game da wajibci da kamacin hajji aka Allah ke hikimarsa kamar jiya ne muka yi magana a kan hajji Allah yana jujjuya maleku yana bibiyar da watanni shi mun sake zuwa cikin watannin aikin hajji gani masu albarka waɗanda suke ɗauke da bishara ta alkhairu. a cikinku Allah ya farzanta wannan aiki mai alkhairi mai albarka mai daraja mai yawan ɗimbin falala wato aikin haji aya cikin alƙur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa alhajju ashurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا عفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب aikin haji watanninsa sanannu ne shawwal zulqa'ida zulhajj wanda duk ya daura aniya zai aikin haji to ya sani dukkan wani abu na alfasha dukkan wani zance mummuna dukkan wani aiki na fasikanci hatta sa da cacan baki da jayayya haramun ne ya yi shi ku sani da abin da kuka aikata na alkhairi Allah yana sane da shi kada ku je aikin hajji da suna bakin da Allah ya tsaga zai hana shi abinci kafin ku je ku nemi guzuri amma babu guzurin da za ku yi guzuri da shi kamar tsohon Allah ta'ala Allah ya ce ku ji tsorona ya ku jama'a masu hankali kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya wajabta aikin hajji kasantuwarsa ba a mu ake yi ba sai ya sa sharaɗi ga wanda Allah ya ba shi iko ya sa kake ganin ga munan munan mafi yawan mutane har mutu ba sa aikin hajji saboda sai mai iko kowa ne za ka taɓa shi ya fito maka da dubu ɗari a gidan shi walantana kusan miliyan biyu ko miliyan ɗaya da rabi da dori dubu ɗari har so goma sha biyar da dori ai da sai wani da wani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce lillahi ala nasu hijjil bait man a ilayhi sabila wa man kafa a inna Allah ganiyun amin alamin Allah ya wajabta a kan kowane mumini musulmi ɗan adam a duk inda yake a duniya ya kawo ziyara ɗakinsa ya yi aikin hashi amma ga wanda ya samu daman yin haka in ba jin haka ba ko kafarka za ta fashi sai ka tafi Allah mai sauƙi. sauki addinin rahama wanda yake da halin zuwa yake zuwa Allah ta'ala ce wanda ya kafice masa Allah ya wadatu barinsa ɗanka ba zai ƙara masa komai ba butulcewa da bijirewanka ba zai mage Allah da komai ba wannan iya tsawa ce don wani in ya muzza kudin ya ga yawan ku sai ya noge Allah shi kare mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana bayanin haji mukuni ne mai karfi cikin mukunnan addinin nan nawa. hadisin bukhari da muslim waya ta abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce buniyal islamu ala shams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان an gina ginshiƙan musulunci akan abubuwa guda biyar in kana sama hamar sai ka tsare na farko kalmar shahada ka yadda ka aminta kai musiki kai itikadi ba wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya wanda za ta samar da kyakkyawan sakamako sai Allah ka yadda cewa ba inda za ka anshi abin da za ka bauta wa Allah da shi sai ta hannun manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne farko shi ne kuma asali duk bautan da kai ba da wannan ba ba a sallallahu alaihi wasallam ya ce mai bi masa kai da sallah a yi ta kamar yadda aka ce a yi a lokacin da aka ce a yi na uku ba da barka su mafi yawa ma da za a ba su suna so ne ba ba da goma za su yi ba wallahi ko a masallacin nan masu son a ba su sun fi waɗanda za su ba da ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin kila ma in kai sa'a ne ka samu wanda zai iya bada wanda ɗan yatsunka in kana lissafi kana lissafi kun ga ashe da aikin haji da zakka mafi yawan musulmi har su mutu ba sa yi kuma aljanna tsab amma kana sakaci imanin ka yi rauni sai wuta kana sakaci da sallah sai wuta ma salaka fi saqa قالوا لم نكن من المسلمين waɗannan rukunai biyu su suka fi kowanne ƙarfi ƙarfinsu kuma yana ga yadda aka hasabu na farkon shi ne asali domin ba ka gini a iska sai ka haka rami ka yi foundation kuma ba ka ɗaukan tobalin toka ka je teku ka sa ta gini ba ranar da tobali ɗaya zai tsaya to kalmar shahada kenan sai an kula ba tsafi ba boka ba bori ba malam mai aljana ba shiga ƙungiyar matsafa in ba haka ba a mutu ba imani komin sallanka da azumi ba sallallahu alaihi wasallam yake da aikin haji da azumin ramadan wani lokaci ma wani rashin lafiyarsa akan ɗauke mai azumi saboda ba zai iya ba to an ce da awa uku sai ka ci ya za ka yi kai azumi ba azumi ba hajji ba zakka in ka tsara sallah ka tsara kalmar shahada za ka je aljanna kamar yadda duk wanda ya cika waɗannan zashi saboda ba ka samu dama ba Allah kuma bai kama ka a abin da ya fi ƙarfinka amma Allah ko kana shure-shure ne in ka san halin da kake sai ka yi sallah ko a zuciyar kake a gadon asibiti kake ko a gida ba a ɗauke maka sallah matukan kana tare da hankalinka kamar kalmar shahada ce ya zan ka mutu da ita Allah ka sani mana imani amin Ka azurta mu aiki na gari amin da musulmi akwai ayoyi da yawa da hadisai mabambanta waɗanda suke nuna wajibcin yin aikin haji kuma ga kowane musulmi da musulma sai dai akwai shamadi a musulmi sannan ka a ka dama ka yi aikin haji kuma ba ta ba a kan ka sai ka balaga shi yasa in yaro ya yi aikin haji bai balaga ba yana da lada amma na dole bai sauka a kan shi ba don wata mata suna tafiya za su aikin haji suka gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ma san wane ne ba ce manil tsawo qalu al muslimun qalu wa man anta rasulullah فرفعت امرأة صبيا فقال ألي هذا حج قال نعم ولك أجر kun haɗu ya ce annabi ya ce su wane ne nan suka ce musulmi ne kaji san da musulunci ake alfahari ne ba su kwanwa ne ne ba ka ce musulmi ne ka yanzu kana ɓoye musuluncinka kana ɓoye imaninka kana ɓoye sunancinka ba mu san me za ka fifita ba kuma wani daraja kake da shi in ba na musulunci ba in ba dan musulunci ba ai kai ba ma guje ne sai suka ce kai kuma wane ne ya ce hasulullah sallallahu alaihi wasallam nan da nan wata mata ta daga yaron ta sama ta ce wannan in yi haji yana da haji annabi ya ce yi eh, kina da lada ke kuma kin taimaka maka yayi addalu alal khairi ka fa'ili saboda haka in ka sa yaranka ko yaranka sallah bai zama dole ba kananan yara amma za a ba su lada kai ma da ka shirya da su za a ba ka lada hage yi a kansu a zarafin sun saba domin busasshen ice ba ka lankwasa shi sai dai ya kari sannan ya zan akwai hankali don mahaukaci ba a aza masa takari sannan ya zan akwai dama wanda bai samu dama ba yaya iya inda so samu ne wallahi ba wanda za a yi mashi ta yin hajji a nan ya ce na ba za ni ba yasa kake ganin ma kila in na ce cikin farilan da Allah ya wajabta mana ba wanda ake faɗayi kamar shi ban yi aibi ba sai ka ji har ana gobe za a rufe muna nan dai muna sa rai eh, ba mu ji kira tsammani ba ka ji ko amma ka taba jin wani yana Allah ya ja bana sai ne zakka sai dai ya ce bana in Allah ya so sai na yi kuɗi ko ka gani sannan ya zan ba ɗane ba bawa ba domin bawa an mallake shi da abin da ya mallaka mai da dukiyar kanka shi ma kanka ba na kanka ba ne to in waɗannan sharuɗa suka cika ya zama dole mutum ya je aikin hajji akwai wasu abubuwan lura da muke manuniya na daidai hajji so na dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaji ma'atan faman zada fa huwa tatawwa haji so ɗaya ne farilla in ka ƙara ka kyauta akwai lada musamman bayan shekara biyar kamar yadda wasu hadisai suka nuna wata halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana kutuba mu jama'a musulmi yace inna Allah azza wa jalla qad farada alaikum al fa hujju Allah mabuwayi da ɗaukaka ya wajabta muku aikin hajji kai aikin hajji sai wani mutum ya fara ya ce a kulla amin ya rasulallah fasakata sallallahu alaihi duk shekara za mu yi duk shekara za mu yi ya ta maimaita haka uku annabi ya shiru bai ce masa kawai ba ta san ko da an mana da an jawo mana aiki النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت da na ce i duk shekara da ya zama dole duk shekara ka je kai aikin haji kuma wallahi da ba za ku iya ba musamman hajin da ya zama da tsada yanzu duk shekara sai ka da miliyan da da dori ba a san ma abin da Allah zai yi gobe ba annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ba mu kaida zaruni ma taraktukum in kuka ji na ce na yi shin to ku tsaya ku kyale ni fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ihtilafihim ala anbiya'ihim wadanda suka gabace ku ai sun halaka ne saboda yawan tambayoyi marasa fa'ida da suke ma annabawa kuma a gaya musu su saba abinda aka gaya musu fa aikata ma sha'a su bi hawa Na haka sai annabi ya ce to daga yau fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu za na idza nahaytukum an in shay'in fadahu duk sanda nake ku yi kaza ku yi iya iyawo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in kuma na hana ku to kan wanda ya aikata domin Allah ba zai taba hana ka abin da ba za ka iya bari ba dole ne sai ka karkar ya za ka rayu ko sai kai zata ko sai ka yi zina ko sai ka yi maza ko sai kin bi mata kin yi a a'a za ka iya rayuwa ba tare da ka saba ma Allah ba sa'annan abu na biyu ya jama'a shi aikin hajjin nan ana son ka gaggauta yi ma daman ka sami dama hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajilul khuruj ila makka ay al-hajj إن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة وقدقوا تأيجن هجي Ku gaggauta zuwa في أيجن هجي dan da yanku bai san me zai bijimo masa gobe ba ko dai rashin lafiya ko wata bukata dan kudin da kake tanaji ya rushe a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗa fito da abin kanha ke man arada alhajj falyata'ajjal فإنه قد يضغط المريض وتدل الدابة وتعرض الحاجة duk wanda ke sanya aikin haji maza yi ya gaggauta domin ana iya wayan gani da kana da lafiyar da za ka iya zuwa aikin haji kuma rashin lafiya ya same ka ta kanka kake ba za ka iya ba ko kuma abin hawan naka ta bata to abin hawa ya bata mana tun da ba kudin kujera shi ne ana bin hawan yau yanzu ɗaya bayan ɗaya kamar yadda nake cewa don Allah abi layi layi wane ne zai je fito da dubu ɗari a gidan shi mutum nawa ne a nan ban ce babu ba ba ku ya hakuri ba na ɗauke ku talakawa ne ba amma mutum nawa ne balantana dubu ɗari so goma sha biyar da ɗori eh kai a nan wani in ka zuba mashi dubu ɗari so goma sha biyar wallahi ba zai iya kirgawa ba balantana ka ce nashi ne sai ya biya sake juyawa ya biya sake juyawa dubu ɗari ta kasa kirguwa saboda rikicewa kaga dabba abin hawa ya ta ni na san mutanen da tun zamanin shagari suna wadaƙa suna ko mutum nawa za su iya biya ma kudin dukkan nawa ne a lokacin wallahi ba su aikin hajjin ba kuma ya fi ƙarfin siyan kuma a nan ma Allah sa ba ka ciki siyan magana kenan shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kaji ya faɗi magana to maza maza ka rike ka aikata nuna dubu daya kwanin da gaske dubu daya aka zo yana hauhawa ya koma dubu goma dubu ishirin dubu talatin dubu arba'in ya je an yaja dubu arba'in da daya to dubu arba'in da daya yanzu ana maganin miliyan da rabi da domin ko 'yan ɗorin sun ga arba'in da daya kai ko gajagajen da za ka yi na kaiwa da komowa ya ishe ka kakakaka kashe dubu hamsin in ma ba ta ba sannan wata a rajul haja ga ka da komin kana iya yin sai wata bukatuwa laluwa ta gito ta cinye kudin jama'a musulmi sai kula al'amarin yana da yin muhimmanci malamai sahabbai sun mana fada sosai kamar sai gina umar a lokacin da yake halifa ya ce in na san wani mutumin da yake da ikon aikin haji ya ƙi to zan sa mashi jibiya in haɗa shi da mafuzawa kaji wannan ke sa'annan sa'id bin jubair ya ce da zan san a garin nan akwai wanda zai iya zuwa ya aikin hajji ya ki zuwa ya aikin hajji in ya mutu ba zan mashi sallah ba wannan duk zawatawa ne hmm. sannan abdullahi dan abbar ya ce ayar da take hatta idza jaa ahadukumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma ta'mal har sai mutuwa ta riski dayan ta ya Allah ka dawo da ni duniya in yi aiki na gari ba irin wanda na yi danya danya ba abdullahi dan abu bai ce yana nufin ya dawo ya aikin haji ne ya ƙi ya ba da zakka ya ci basuwa sannan abu na uku da za mu yi la'akari da shi dole ka yi ƙoƙari aikin hajin ka ya zan daga dukiya ta halatta kada mu manta hadisi ya inganta waya ta imamu annabi yana cewa ayyuhan nasu inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba ku sani lallai Allah mai tsarki ne kuma bai an san aiki sai mai tsarki wanda duk yayi aiki da dukiyan haramun to ya je yayi kallo an kalle shi kallon kallo shi yasa wani mai hikima yake cewa idza hajjata bi malin kulluhu suhtun fama hajjajta walakin hajjatil iyon Allah ya sauwake abu na hudu da za mu yi la'akari da shi in za ka yi aikin haji wani sai ya sula ne sai dai ka daina gani shi ba ban kwana da masoya ba wasiya ba dai ko sa'a ya ce mana da sauransu to hatta wasiya ana so ka rubuta saboda ka sani ba ko za ka dawo ko ba za ka dawo ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa me yasa musulmi ne a ce ya kwana yayi ni yana da abin da yake so ya faɗi ko a yi amma bai wasiyar wasiyarsa ba abu na biyar a takaice kafin ka tafi aikin hajji ka tuba barin laifuka da zunubai tuba ga kowa wajibi ne amma kai musamman mai aikin hajji ana kebance maka irin waɗannan abubuwa wajen tuban nan idan akwai wasu abubuwa tsarkakiya tsakaninka da wasu idan na haƙoƙi ne ka maida musu idan na cin zamaci ne ka nemi afuwa su ya taimaka domin allah adali ne allah yana ya taimaka sannan yana bibiyanka da abin da ka ci na al'umma Allah ta'ala ya nuna mana hakikatan wani zaul mawazi na lissir yawmin kiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min hamdalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ya kan sa ma'aunayya na gaskiya ne wajen awon ayyukan bayi dan sakamako saboda haka komin ƙanƙantan kankanin abin da ka aikata za a zo da shi za a zo da kai za a yi maka hisabi a kai in khairan فخير من شر فشر sannan mahanga ta shida kuma ta karke akwai falala mai yawa ga aikin hajji ba a samun kudi ba ne ba ba ta lokaci ba ne matukan an kyautata niyya na daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana baya da imani da Allah da jihadi fi sabilillahi to haji ma shine afdalul a'mal an tambaye shi game da haka yace imanin billahi wa rasuli aikin da yake kowanne kai imani da Allah da manzansa aka ce sai kuma me yake jihadin fi sabilillah kai jihadi kana mai ɗaukaka kalmar Allah aka ce sai kuma me yake hajjin mabango kai haji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma da dukiya ta halal baka saba ma Allah a ciki ba wannan ana fatan kayi hajj mabrur ya ci kowane aiki lada bukhari ya rawaito shi daga abi hurairah na daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haji jihadi ne jihadul kabir wa tariq wal ma'aji ke alhaji wal umrah tsoho wanda ba zai iya fita fagen fama ba da mai rauni mai lalura masu lalura ta musamman da mace mai rauni da ba za ta iya zuwa fagen fama ba ko kuma ba yanayi aka ce hajji da umra shi ne jihadi sa'annan ah, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu aikin hajji dalilinsa ana gafarta zunubai a shafe laifuka yana cewa man hajja falam yafsuk walam yafsuk gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya aikin hajji ba alfasha ba tamtoma ba kace na ce ba samantaka da tukari to zai dawo gida ba zunubi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi bari Allah ka yace mana amin dan haka wanda ya yi wannan hajji mabrur to sakamakon sa aljanna ne sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu a hadisin bukhari da muslim al Umrah ila al-umra kaffaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna Umrah, in kai bana ba ka kara to abinda ke tsakanin abinda da ta yi na ɗan tubatubai tubai ƙananan laifuka ana yaje masa shi kuma hajj in ka yi shi mabrur bai da sakamakon da ya dace da shi sai gidan aljanna muna fatan ya jama'a gaba ɗayan mu Allah ya haɗa mu a firdausi amin Allah ka yaje mana zunuban mu ka gafarta mana laifuka Allah ka gafarta mu mamatan mu mazan su da matan su Allah ka anshi ayyukan mu na alkhairi Allah ka raya mu musulmi ka kashe mu musulmi Allah ka sa goben mu yafi yau mu kyau har mu sadu da mahalicin mu dukan wata bukata ta alkhairi da ke zukatan mu Allah ka tabbatar mana abinda muke tsoro na shari Allah ka raba mu da shi Allah ka zauna da mu lafiya ka ba mu lafiya ka ba mu abinda za mu ci na lafiyan lafiyan ta ci na halal to gaskiya ne yanayin gari ko bayan nan ma yana daɗa baki to ma jama'a yanzu in Allah ya da Allah wanda yake da fadin waje to ya buɗa ma wanda bai samu ciki ba bai samu rihaban da ke da rumfa ba don ana iya tsugewa da ruwa Allah ka sa mun dace Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka sa goben mu ya fi yau tun kyau subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa qumu ila salati Thank you.